بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم رب لك الحمد لما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالايمان ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه كبرت عدونا وبسطت رزقنا واظهرت امننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعليتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داع وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وداعة رسولك وعمل بكتابك اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد To, bismillahir rahmanir rahim. A suratu Ali Imrana wato harkon suratu Ali Imrana shine darasin mu yau insha Allah. Bismillahir rahmanir rahim. Alif lam Allahu a'lam bi muradihi bi. Wato Allah shi ya sa abin da ya kani da wayannan harufan alifun <clears throat> lamun mimun Allahu la ilaha illahu Allah babu abin bauta da gaskiya sai shi alhayu wanda yake rayayye rayuwa ta abada alqayyum wanda amai mai tsayuwa da al'amari ne da kuma al'amarin halittu ne ya Allah ya man la ilaha illa ya hayyu ya qayyum ka gafarta mana zanuban mu baki daya ka ƙara mana imani ka ƙara mana tsoronka ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka ƙara mana imani da lahiya ya man la ilaha illa ya hayyu ya qayyum nazala kitaba Allah shine ya saukar da Qur'ani aka gare ka ya manzon rahma bil da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi shi littafin kuma na alqur'ani yana mai gaskanta littafin da an gabani ne na taura da injila da su zabura wa anzala taurata wal injil kuma Allah shi ya saukar da taura kuma shi ya saukar da injila min qablu kamin zuwa alqur'ani duka ya saukar da su kowa ya saukar da ƙur'ani hudar linnasi don shiryawa ga mutane wa anzala furqana ya saukar da alfariqu bainal haqqi wal batil wato littafan ko kuma shi qur'anin kansa innal ladina kafaru lalle wa'anda suka kafirta bi ayatin lahi da ayoyin Allah lahum azabun shadidun suna da azaba wanda an mai tsanani don mutumin da ya bar Allah ya kai kafirci da Allah to Allah na da azaba mai tsanani zuwa gare shi ka kare mu daga kafirci kowane iri wallahu azizun Allah mabuwayi na zo in intiqamin mu abocin azaba ga wanda ya saba mai inna Allah lalle Allah la yakaba alaihi shay'un fil ardi babu abinda ka boyewa ga Allah cikin kasa duk abubuwan da aka cikin kasa da masu zalunci da wayanda aka zalunta duka Allah babu abinda ka hakuwa gare shi ya san komai fila da cikin ƙasa wala fi sama ya kowa cikin sama duk abin da aka yi cikin sama da ƙasa babu wanda bai sani ba huwa alladhi yusawwirukum Allah shine yake suranta ku wato kamar yin hotunan ku fil cikin mahihin uwayen ku yana suranta ku kaifa sha wa da duk ya ga dama la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wanda wato sani abin da a cikin sama da ƙasa nashi ne kuma suranta halittar mutane cikin mayayin ne nashi ne to babu abin bauta da gaskiya ga wanda ka wannan aiki alazizu mabwa'i alhakimu ko mai hikima ya Allah ya man la kafa a ɗaya fil ardi a lafi sama ya man yi sauro a fi fil'arhami kai sha. sha ya man la ilaha illa ya azizu ya hakim ka taimaka mana ka gafarta mana zunubanmu ka ƙara mana imani da lahiya cikin jikunkunan da namu ka warkar da mu daga dukkan ciruta ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da mu da su Allah ka ba mu kariya da tsaronka daga sharoran masu mu da shiri ka karfafa mu ka girmama mu ka warkar da jikunkunanmu mu daga dukkan wata ciruta do wani ciruta da a cikin jikunkunanmu mu mun roƙe ka Allah ka warkar da mu kuma ka gafarta mana ka sa aljanna makoman mu ya malla ilaha illa ya azizu ya hakim ko allazi anzala alayka alkitaba Allah wa shine wanda ya saukar da littafi gare ka na alqur'ani fiya ayatun muhkamatun ciki ne akwai ayoyi tabbatattu wayanda ba a shahe su ba kunna ummul kitabi sune mahi yawan littafin alqur'ani wa akharu mutashabihatun akwai wasu wayanda adda shubha wa amma alladhina fi qulubihim ba amma wayanda cikin su akwai karkata babu shari'a ciki to ba su bin mahi yawan ayoyi sai su bi wayanda adda shubha wa yattabi'una sha ba minhu sai su dora ga abinda adda shuwa wanda su a ganin yana da ra'ayi ra'ayi na iya shiga ciki sai su bar abin abinda abbayyane ga alfitinati don ɗai da su kawo hitina tsakanin mutane Wartiga a tawilihi don neman tawilin abinda ba su sani ba wa ma alamu tawilahu illallahu babu ko wanda ya san tawilinsa in ba Allah ba huna bil ilmi amma waɗanda a tabbatattu a cikin ilimi su ya kolo na cewa suka yi amanna bihi mun yi imani da mai shiba wanda ba mu gane ba kamar wanda muka yi imani da ayatun muhukamatun kunna ummul kitahum wa aminna kullum min inda rabbina da mutashabihatu da hukamatu kullum kowannen su min inda rabbina daga ubangijin mai ki don haka mu mun yarda da shi wannan muka gane ma'ana ta mu aiki wanda ba mu gane ba mu yi imani da shi babu dai abin da muka shakka cikin qur'ani wa ma yadhakkaru illa ulul albab babu mai azantuwa sai ulul albabi masu hankula su kadai ne suke wa azantuwa kamar wanda ake so su azantu ka sa mu cikin su ya rahama su masu abin nan masu imani masu hankula idan suka ga waɗanda ka bin hatu sai su dora addu'a don in ka ga mutumin da Allah ya karkata kai baka karkace wato addu'a ya kamata kai kai Allah ya tsare ka karka karkace wani waya hi ka hankali amma shi ya karkace to karka yi bugun gaba ka yi addu'a saboda ka yin sun ka ga waɗanda su akarkatattu wato wayanda fi qulubihim zaygun cikin zukatansu akwai karkata a fattaba umma tashabaha minhu sun bi abinda adda rikici ga alqur'ani to in sun kaga irin wannan sai su dora bana, rabbana la tuzigh qulubana <clears throat> ya Allah kada ka karkatar da zukatanmu ba da rahadaita na bayan ka shirya mu domin ga wasu nan bayan ka shirya su ga sunan sun lalace Sosai sai su yi addu'a mu dai Allah kaka karkatar da mu bayan ka shirya mu wa hablana min ladunka rahmatan Allah ka ba mu kyautar rahama daga wurinka innaka antal wahhab lalle Allah kai ne mai bada kyauta rabbana ya ubangijinmu innaka jami'un nasi lalle kai ne mai tara mutane li yawmin ga yinin kiyama la raiba fiye wanda babu shakka ga zuwan wannan yinin inna allaha lalle allah la yukhliful mi'ad wato baya saba alqawl ya man la yukhliful mi'ad ka taimaka mana la bana ba da idh hadaytana kada ka karkatar da zukatan mu bayan ka shirya wato ka ƙara daidaita mu ga abin da kaka so kana yadda da shi ya man la yukhliful mi'ad innal ladina kafaru lalle wa'annan da suka kafirta ya an ta na kiyama sun ka girma azaba da za su huskanta to za su yi burin su ba da ɗiyansu da dukiyoyinsu Allah ya ce lanta gune a anuwa a ai dukiyoyinsu ba ta yi musu maganin komi ya an ce lahira wala auladuhun ɗiyansu ba su yi musu maganin min Allah shay'an ba su yi musu maganin komi ga Allah ya an ce lahira nan duniya ɗiyanka ka umarninka in kasa su su aikin alheri suna yare ƙanana sai a rubuta maka lada saboda su ba su da littahi kai sai a rubuta maka lada idan sun yi ayyuka na ƙwarai ka aza su ga hanya in sun kai aiki na ƙwarai kuma a baka lada domin suna cikin aikin ka na ƙwarai wanda ka riskuwarka in sun kai ma addu'a kuma ta ishe ka duka nan duniya kenan amma in an tafi ranar lahira liya da dukiya ba su amfanin kowa shi yasa kuke jin yana cewa ni mamakin yan je gani kai sai su daura haɗin wai ba a gane mai kuɗi sai an mutu to yin an ka gane shi bayan an mutu mai amfanin ganewa ya ta yi bai yi aiki ba an gane shi a shi yana da aiki bai aiki mai amfanin gane yana da kuɗi saboda haka da zarar mutum bai aikin kwararru in ya ce lahira ba a cewa ai ka ba kuɗi miliyan kaza masu gado sun raba sun ci daɗin su da kyau in dai ba ba te da imani ba wa la'ika hun wa ƙudun nari su masu kuɗi na su ne makamashin wuta in dai ba te da aikin kwarai ba su ne makamashin wuta domin mai kuɗi na da dalilan da Allah zai yi hushi da shi fiye da yadda talaka yake da wa'annan dalilai talaka baya da irin wannan dalilai don akwai ayyukan da kai da kuɗi aka yanzu talaka bai da kuɗi kun ga bai iya yanzu har da barna wa gaba ibada ba har barna akwai wadda da kuɗi aka yanzu tun da kuna gani ko malamai ga sannan sai ka ga wani malami ya shirya muhadara ya ce ɗari biyar biyar aka shiga in baka da kuɗi kaga ba ka shiga rashin gaskiya na ya shirya ya ce sai an ba da kuɗi aka yi ko da ko ƙur'ani zai ja kuɗin nan da yake sai an bashi aka saurare ne rashin gaskiya na yayi to kaga in baka da kuɗin ai baka zuwa sauraren rashin gaskiya ta yi sai masu kuɗi ka zuwa ashe kun ga wata banna da kuɗi aka yi saboda haka talaka baya da kuɗi akwai bannar da ko ya so ya yi ta zai iya yin ta don da kuɗi aka yi masu kuɗin da har da kuɗi suna ayyukan bannawa da sun shiga dama hum wa ulaika hum waqudun nar wayannan su ne makamashin wuta kada abi ali fir'auna kamar dai al'ada fir'auna da jama'a walladina min qablihim da jama'a da sun ka wuce gabanin fir'auna da jama'a kazzabu bi ayatina dukan su sun ta ayoyin musu su fir'auna da wasu iri ne waɗanda an gabani ne sun kareta da ayoyin mu fa akadahumullahu bi dhunubihim sai Allah ya kama su da azaba bi dhunubihim saboda zunubansu bi sababi zunubihim saboda zunubansu domin Allah duk kaga ya kama ka da wani abu sanadiya ne na zunubin da ka kamin ka bace kowa bace kan tafa zunubin ka shi a sanadiyar da yasa Allah ya kama ka domin abin nan da ya same ka akwai mutane da yawa waɗanda ba irin ka ba duk bai same su ba amma kai da adda zunubin da ka cancanta wannan abin ya same ka kai na ya samu to Allah ya kama su ne bi sababi zunubihi wa kullan akazna bi dhanbihi cikin wacce ayat kowanne mun kama shi saboda zunubi wallahu shadidul iqab Allah mai tsanana azaba ne ga wanda ya saba mai ya shadidul iqab ka tausaya mana ka kare mu daga azabuka shadidin iqabuka shadida Allah ka kare mu da gare ta nan duniya da lahira ka kare ɗaya ka kare uwaye da mataye da zuriya ya shadidul iqab kullal ladina kafaru ka ce mutane kahirai ko bagane a kun yi wani karhi ta tugula buna, wato lokacin da annabi ya ta yaki yayi nasara ya dawo sai quraishawa suna cewa ya yi nasara don ya samu mutanen da ba su da ƙarfi ba su iya yaƙi ba ba san dubarar yaƙi ba bari raddadi ya taba mu wallahi yana gane kure ne raddadi ya taba mu yana gane kure ne don mu mun kware da yaƙi Allah ya ce kullil ladina kafaru ka ce ma mutane kahire ko ko aka yaƙi da ku satugulabuna za a rinjaye ku wayo wa'ancan ɗaya da an ka rinjaya ba ko da ko an kai satugulabuna za a rinjaye ku wato sharuna ila jahannama kuma yan baka ba a tashe ku zuwa ga jahannam wa na nahada wannan hada tir da ita Allah ka kare mu daga ganin wannan hada bali da ma baisar ta kada kana lako fi rasulullahi kada kana lako kada kana lako ayatun lalle aya ta kasance gare ku fifi a tainil takata a cikin jama'a biyu da suka yaki jama'a kahire da jama'a mu'mine sun ka gamu a fi'atun tuqatilu fi sabilillah jama'a guda suna yaki saboda Allah wa ukhra kafiratun jama'a guda kuma kahire ne yarawnahum mithlaihin suna ganin wato abin nan kahirai sun lunka su biyu ra'ayil aini da ganin ido suna ganin kahirai sun yi su yawa amma da aka kara wallahu yu'ayyidu bi nasari man yasha Allah yana ƙarfafawa da nasara ce ga wanda ya ga dama Allah yana ƙarfafa wanda ya ga dama da nasara ce inna fi zalika la lalle cikin wannan akwai abin lura da an ga kara sai yabba musulmi nasara sai sun karin jayi kahirai yace to inna fi zalika la ibratan lalle cikin wannan akwai abin lura ga masu lura le'ul absar gama abuta basira Allah ka sa mu cikin ma'abuta basira a ita duniya abuna wanda a bayyane babu wanda bai son duniya sai dai da wa'azi da ayoyi da hadisai ka sa mutum ya ji tsoro ya ɗan rage wasu abubuwa mara kyau wajen bidan duniya amma ita duniya bayyane take kuma babu wanda bai son ta babu wanda bai son ta yaro mahaukaci na sai ka ga yana ganin wa'ashi dai ka san duniya sai ya faɗa inda ba daidai ba shi dai ya samu kuɗi saboda mahaukaci na azai kai shi dai ka son duniya ba kai ba ko uwayenka na son duniya uwayenka mata da uwayenka maza duk suna son duniya ita duniya kowa na son ta illa dai mai hankali ulul albabi ma'abuta hankula suna wa'anda ka unhwani da basira su su dan kauce ma wani abu su bi hanya mai kyau wajen bidan duniyar zuyina linnasi hubbu shahawati an kawata wa mutane son abubuwan sha'awa kuma babu namiji babu mace babu yaro babu karami kowa an kawata mai son sha'anin duniya minan nisa'i na mata wato babu namijin da bai son mace walbanina da ɗiya, babu namijin da bai son ɗiya maza wal qanadiri da dukiyoyi al wadda aka tara min azabi na zinari wal da azurfa babu wanda bai son dukiya a tara ta da yawa a ce tashi ta wal da doki al musawamati wanda aka wa alama wato doki wanda aka yi ma alama ta jin daɗi wato abin hawa mai kyau wal an'ami da dabbobi na ni'ima dabbobin gida wala harfi da noma wato gona waɗanga abubuwa duka babu wanda Allah bai sa mu sha'awa waɗanga abubuwa waɗanga abubuwa duka Allah ya sa mu kowa sha'awar waɗannan abubuwa illa dai wato mai hankali ulul absari su suna amfani da basira su wajen bidatta amma kowa yana so waɗannan abubuwa amma ku sani dalika mata'ul hayatid dunya duka wannan jin dadi da kun kajiya mata'ul hayatid dunya jin dadi na na rayuwar duniya kawai duka wa'annan jin dadi na na rayuwar duniya wallahu inda na ma'abi Allah kyakkyawan makoma gare take da albarka sunayenka Allah kai mana kyakkyawan makoma makiya da mahasada na kusa da na nesa Allah ka mai da shirin su gare su Allah ka mai da shirin su gare su kulka ce a'unabbi akum bi khairin min zalikum to kuna so in ba ku labarin abin da ya tsara waɗanga abubuwa wato abin da ya tsara waɗanga abubuwa da muka lissafto annisa wal banina wal da muqaddaran min azab wal hidda wal khayl musawwama wal an'am wal kuna so in ba ku labarin abin da yi su alheri idan kuna so to lillazina taqaw inda rabbihim jannatu akwai aljanna ga wayanda sun kai daga wajen ubangijinsu ita aljanna kan waccan duniya an kawace ta kowa da kowa fajirin mutane da salihin mutane kahiran mutane da musulman mutane amma ita aljanna kam lillazi na taqaw inda rabbiya ita sai wa'anda sun kai taqawa wajen ubangiji ita ka an samu mutane son ta babu wanda bai son ta amma ba a samun ta sai wa'anda sun kai taqawa lillazi na taqaw inda rabbihim ya tabbata ga wa'anda suka yi taqawa wajen ubangiji su jannatun aljanna tajri min tahtil anharu gulabe suna gudana ƙarƙashinta khalidi na fiya an ƙaddara musu dawama cikinta wa azwajin mudahara da kuma mataye cikin aljanna masu tsarki mataye waɗanda ba su al'ada ba su haihuwa ba su boli ba su kashi haka nan ko tusa ba su mata aljanna ke ba su kaɗai ba warewa na minallahi da yarda daga Allah kuma za a ba da yarda daga Allah wallahu basirun bil abadi Allah mai kallo na ga bayi ne yana nan kule da suwa shin suwa ne ne bayin allazina yaquluna wa'anda kullun magana su rabbana innana amanna ya Allah ubangijin mu mun imani faghfir lana dhunubana ka gafarta mana dhunubanmu wa qina azaban nar ka tsare mu daga azabar wuta to waɗanga abinda waɗanga bayi to waɗanga suna Allah na nan hake da suwa duk bayan Allah waɗanda koyaushe shi istighfari suka yi ga ubangijinsu suna nadama ga abin da suka aikata suna roƙo ne kariya daga azabobi ne to Allah yana nan kula da su don ba su da yawa waɗanda a haka waɗanda a haka nan ba su da yawa shi yasa shi kuma Allah subhanahu wata'ala yana nan kula da ire-iren waɗanda mutane domin ba su da yawa cikin jama'a mutanen da kullum in sun kai kuskure suna roƙon Allah gafara ba su da yawa cikin jama'a to Allah waɗanga mutane da kake kula da su lailan wani haran fi kulle wakatin da albarka ka mu dai ka samu cikinsu kuma ka kare mu sharran makiya da mahasada na kusa da na nesa wanda duka san manowa ta sharri gare mu Allah ka mai da shiri ne gare shi kuma ka sa shiri ne ya ci shi mu kuma Allah ka kare mu ya man kana basiran bil ibadi su bayan gana kwarai masu a asabiri na suna da hankuri don matsaloli da kwa gani na duniya kowa suna samu babu wanda bai da matsala cikin rayuwar duniya da mutunan kwarai da mugu rayuwar duniya kowa na da matsala to amma mutanen kwarai asabiri na masu hankuri in sun samu matsala sai su yi hankuri wasadiqina kuma abin nan masu gaskiya bai ma'ana masu gaskantawa walqanitina kuma masu kunuti suna ta ibadar Allah gurgudun yadda suka iyawa walmunfiqina masu sadaka kuma sun gazganta kuma suna sadaka ba wai sai sun tara da yawa masu sadaka da abin da Allah ya ba su sannan babban mukamin su wal na bila asari gabarin can da suka suna yi ne da lokacin sahur to waɗanga Allah yana nan kula da su duk wanda ka tashi lokacin sahur ya yi ta yin abin da Allah ya umarce shi gwargwado da ya ka iyawa to Allah yana tare da shi saboda albarka sunayenka Allah ka samu cikin waɗanda bayi naka ka taimaka mana Allah ka samu cikin bayin ka na kwakware na ƙwarata da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga sharorin masu shehi ya man kana basiran bil ibadi shahidallahu Allah ya shaida Allah a shaida annahu la ilaha illahu Allah ya shaida shi shi kada yake bai da abokin tarayya wal mala'ikatu kuma Allah ya yace wal mala'ikatu mala'iku sun shaida Allah gudana bai da abokin tarayya wa ulul ilmi malamai sun shaida Allah gudana bai da abokin tarayya kuma qa'iman bil ya tsayu da adalci kun gani wannan illa ne Allah ya illanta jahilci da jahilai da shi'a yace malamai sun she da shi Allah guda ne ba ya da abokin tarayya wayanda ba malamai ba yace malamai sun da shi Allah ne guda ba ya da abokin tarayya la ilaha illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi al-azizu mabwayi al mai hikima ya Allah ya man shahida annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ya Allah ya man la ilaha illa ya Allah ya aziz ya hakima da izzaka da hikimarka Allah ka ba mu izza da hikima Allah ka ba mu hikima Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah da izzaka da hikimaka ka ba mu kariya da tsaronka kuma ka warkar da mu dukkan cirutar da a cikin jikunkunan ga namu ka taimaka mana ya azizu ya hikima abubuwan duk da muka yi ka taimaka mana mai donka kuma mu bari donka ba don kowa ba ka taimaka mana kada mu yi zaman majalisar da nuhin mu bata ma wani rai ko mu gyara ma wani rai ne kawai ka taimaka mana mai donka kawai ko mu bari saboda kai ya Allah ya man la ilaha illa huwa ya aziz ya hakim inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci babu wani addini a wurin Allah in ba musulunci ba duk wani addini in dai ba musulunci aka ce mai ba to a wurin Allah ba addini bane duka kungiyoyi waɗanda ba musulunci ba a wurin Allah ba addini bane wa maktarafa allazina utul kitaba ahli kitabi sun yi sabani amma ba su sassaba ba illa min bada ma ja'ahumul ilm sai bayan da ilimi ya zo musu ilimi na an ce alqur'ani wasu malamai sun ce Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan da ya zo musu abinda da sun kasai to sannan na sun ka fara sabani dori da ba su da ilimi wato kansu haɗe yanzu da suka samu ilimi yanzu na da yake ilimin su ba na Allah bane sai ya raba kansu dan ilimin Allah bai raba kan al'umma Allah ilimin da kaga ya raba kan al'umma ba ilimin Allah bane bagayen bainahun don kiyaya tsakaninsu da junansu wani babu dalili ko wani iri wanda zai sa shi wada da kai illa Allah ya taimake ka ya baka abin da bai bashi ba shi kaɗai ne sai ya koma gihi yana neman mai kama mai don shi waɗa da kai don ɗai Allah ya baka abin da bai bashi ba bagayen bai nawa don ya tsakaninsu da junansu to ya zama wajibi ga kowane mutum ya yi kokari ya sa abin da ya sani kuma ka rike ilimin abin da ka sani duk inda ka te kakka saurin barin abin da ka sani ba haka nan za a ce ma ga wani abu sai ka ba wanda ka sani ba in dai abin da ka sani gaskiya na to komai an ka kawo ma kakka ba wannan da ka sani ko gaskiya ta an ka kawo maka wannan gaskiyar ta farko da ka sani kakka ba ta amma an shiga ƙara an shi ka ƙara wannan gaskiyar ta farko da ka sani ka ta mutane da yawa saboda rashin ilimi suna da wauta mutum yana aiki an karanta mai suna ingantacciya yana aiki da ita kuma ga wata ya gani sai ka ga ya bawa ga ya kama to wanda kayan haka na ɗan bidi'a mai barin wata sunna don ya kama wata sunna ɗan bidi'a Allah ya ce wa ma min rasulin illa da'a bi iznillah babu wani manzo da mun ka aiko sai don a yi mai da'a bai ce abu wani abu cikin abin da ya zo a jihar da wani abu ba saboda haka wauta ne kana bisa wata sunna ka ga wata sai ka saki wa ta warko wai wai kamar ka ce tsohon karatu na kamar wanda jahilai ka ce wai tsohon karatu na sai su haɗe abin da sun kaji a yanzu su aji sunna da sun kaji a can harku wadda sun karayu da ita sai su batta su an shi wata sunna zuwa can sun je wadda ita to wannan ɗan bid'a na mai haka nan ba ahlus sunna bane ko malami na ko ba malami ba dai mai dai barin wata sunna saboda wata to ɗan bid'a Allah ya kare mu wa man yakfur bi ayati la do wanda ya kafirce ma ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawa hisabi ya Allah ya sari'un ya sari'ul hisab ka taimaka mana ka karfafa mu ka girmama mu ka darajanta mu ka ba mu kariya da tsaron ka lailan wani nahara ka warkar da mu daga ciruta kowace iri ka warkar da iyali ka warkar da ɗaya dukkan ka kare mu ka samu yake kyawun ƙarshe ya tsari wal hisab wai na hajjuka idan ku sun yi jayayya da kai akan wannan hujjoji da dalilai da kake bayyanawa ko kurka ce musu to ni ba ne abin da ba ni ba dan ba kanan ba kanan nake ba ni saiti nake Waƙula, wa qula waje hilalla lillah ce ni sai ki ka kai tsaye na miƙa huskata ga Allah ni duk abin da ganta daga Allah da manzo ne ni na miƙa huskata na yadda da shi ni ba dan ba kanan ba kanan nake ba ni wuri guda nake sat waje wajhi lillahi kuma waman ittaba'ani assalamu wajhahu lillah duk wanda ya bi ni shi ma ya miƙa huskata ga Allah duk wanda ya bi ni shi ma ya zama kaihi guda ba ya zama buganan buganan ba tangadanan tangadanan ba a kai guda muke ne wa na ladina utul kitaba ka ce ma ahlul kitabi yan bakanan bakanan wal ummiyina da ummiyai wato cewa da larabawa a asalamtun shin kuma kun musulunta kun tsaya huska guda kun miƙa wasu ku ga Allah ko ko kuna nan ku buga nan ku buga nan ba ku da alƙibla wanda kun ga tsaya gare ta to fa ina asalamu in sun ce eh mun musulunta to ba kare ta da hakika sun shi idan dai sun ɗebe kwana da gargada cikin yesu to ba kare ta da hakika sun shi wa in wallahi in ko sun ka bada baya yau su yadda da wannan gobe su karyata wannan wa inna ma alaikal balagu kai dama abin da aka dora maka kawai ka yi da sako kyale su ba dai ka haɗa masu ba sun ji abin da daidai sun ka ƙibi kakka damu fa inna ma alaikal bala wallahu basirun bil bada Allah mai gani na gaba yi ne wayanda sun kai abin da ya sa su yana nan yana kallon su wayanda ba su yi abin da ya sa su ba yana nan yana kallon su ya Allah ya basirun bil abadi ka taimaka mana Allah ka daidaita mu ga hanyarka abubuwan da muka yi waɗanda baka yarda da su ba Allah ka raba mu da su abubuwan da muka yi waɗanda ka yarda su ka tabbatar da mu gare su kuma ka ba mu ikhlasi mai donka kuma ka karbi ibadodin ya Allah ya basirun bil abadi innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle waɗannan da suke kafirce mu ayoyin Allah wa ya katuluna nabiyina suna kashe annabawa da gaira haƙƙin ba tare da haƙƙi ba wa ya katuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nasi suna kashe malamai masu umarnin mutane da adalci wa bashirun bi azabin alimin kai musu bishara da azaba mai radadi wato yahudawa ne suka kafirce ma Allah manzannin Allah a annabawan Allah guda ɗari uku sun kai musu wa'azi duk sun ka kashe suran nan ko guda ba su bari ya kwana ba malamai wajen saba'in da wani abu sun ka ta sun ka ce bakwai daidai ba da sun ka kai su lahira kuma sun ka taso ma annabinmu suna so su kashe shi Allah ya ce wallahu ya asimu kaminan nasi sun ka bi da hanyar da suka bi da yake Allah ka tsari ba su ka tsari ba su kashe shi ba Allah ya ce to walaika habida amalun wadanda duk ayyukan da suka aikata na alheri ta baci fi dunya wal akhira nan duniya kuma da lahira wa ma lahu min nasiri kuma an ta lahira ba su da min nasiri na ba su da wani mai taimakon su ya an ta lahira ba su da wanda zai taimaka musu ya an ta lahira saboda haka kowa ka son taimako ranar lahira to yabi mai ba da taimakon in an ta lahira kowa ka son gudunmawar lahira to ya bi wannan da ka ba da gudunmawa kuma shi ɗaya na gudana babu na biyu gare shi to kowa ka son abincin to ya bi shi in ka bi shi yana iya baka in baka bi shi ba baka samu amma in ka bi shi yana iya baka don shi abda alam tara ila alladhina utu nasiban min kitabi, baka yi gani ga wasu malamai da aka ba wani nasibi wato wani rabo mai yawa mina kitabi na littafin Allah auna ila kitabillahi masu attaura taura da injila ana kiran su yau zuwa ga littafin Allah na alqur'ani ga can suna da awan malanci yau ana kiran su zuwa ga littafin Allah ta walla fariqun minau. sannan wasu jama'a cikinsu su su kauda kai wa hum mu'riduna suna masu kauda kai ana kiran su ga Allah suna kauda kai sun kidawowa su da Allah shin baka gane su ba malamai na wa amma sun sake hanya sun aji ilimi sun koma wani gini eh eh abin nan yad'auna ila kitabillahi liyahkum bainahum ana kiran su ga littafin Allah don ya hukunci tsakaninsu suma ya tawalla fariqun minhum wa hum muradun sai wasu daga cikin su kauda kai kuma suna su juya baya suna masu kauda kai yahudu kenan in aka yi magana dalika abin da yasa suka kauce wa ilimi kun ba bayan sun san shi cewa suka yi bayan annawan kalulanta ta masanan naru cewa suka wuta ba ta kunan sai yaushe suka ce illa ayyama ma'aduda ta sai kwanuka kidayi kwana arba'in da Musa ya wajen karɓar littafi ga Allah kowayen Yahuda wannan da Musa ya bar su ko da ya dawo sun kama bauta ɗan marafi suka ce to wata ba ta kuna sai bakin kwana arba'in da uwayen sun kai suna bautan maraƙi. Kun ga wannan ƙaryata sun ka gada ga uwayensu, wa garrahun fi dinihim ma kanu yaftaruna. ƙaryan nan ma kanu na ƙaryan nan da uwayensu sun ka kasance suna ƙagawa garrahun fidini ne ita ta rude su ga addinin tatsuniyar da sun ka iske ita ce ta rude su ta hana musu tsayawa ga abin da aka umarce su balle su samu su tsere ma azabar Allah duk wanda ba ya sauraron alkur'ani to tatsuniya ta irin wannan tana ɗauka ta ai lokaci kaza an yi kaza ai lokaci kaza an yi kaza ai yan rawa ne kaza kaka samu duk sai an bi shi an lalata idan bai saurari alkur'ani wa kaifa idza hu to sai ba ko ne su dan ya za su yi idan muka tara su li yawmin la raiba fihi ga yinin da babu shakka ga zuwa ne yinin kiyama kenan wa wafiya kullu nafsin ma kasaba an ka cika ma kowace ne sakamakon abin da ta aikata wa la yuzlamuna su ma ba za a zalunce su ba to yaya za su yi ba su yi aikin kwarai ba an cika ma kowace rai sakamakon abin da ta aikata kun ga wata an kai da wanda bai yi abin kwarai ba annabi ya yi gargadi ga mutane Allah zai ba shi nasara an yi abin nan ga zawatul ahzab an kai ga kankara wato wajen gina handaki ga zawatul handaki kenan an tsaye ga kankara kowa ya kasa sare ta sai an kace a haɗa mai gida ya toye an shi abin saran kankara ya tsara wata ta yawa ce ya ce ya ga ya ci babban birnin farisa haka ya sake tsara ya ce ya ga ya ci babban birnin rome waɗanga gwamnatoci ko da musulunci ya zo kowannensu ya shekara uku yana da shugaban ƙasa da sojoji da 'yan sanda gwamnati ta ya ko da musulunci ya zo ana ganin sun kowa ƙari ya to ya ga ya ci su shi nan tsare suke an kewaye su daga hazabu ƙungiyoyin kahirai sun yi haɗin kai sun kewaye su to da yawa da wannan sai sun gace karya ne Allah ya ce ai ana samu wannan da addu'a ai duk abin da kaka gani a wai yana da waya ana iya samu ne da addu'a sai Allah ya koya mai addu'a kulka ce Allahumma malikal mulki ya Allah wanda adda ikon mulki totil mulka man tasha'u kana bada mulki ga wanda ka so Watan tanzi'ul mulka manta tasha'u kana kwace mulki ga wanda ka so Wata man tasha'u kana girmama wanda ka so ka ba shi mulki wato billu man sha kana kaskanta wanda ka so ka an shi mulki gare shi biya duka alkhairu ga hannunka alkhairu suke innaka ala kulli shay'in qadirun kai mai iko kake ga dukkan komi tulijin Lailafin fin nahari kana iya shigar da dare cikin yini don haka kana iya shigar da musulunci ya shiga cikin kahirai ya ɗebo wa tulijin nahara fin laili kana shigar da yini cikin dare wato kana shigar da musulmi su wada cikin kahirai su wasgo jama'a da yawa wata kurujar hayya mina mayiti kana fitar da mai rai daga matacce wata kurujar mayita mina hayyi kana fitar da matacce daga mai rai wata zukuman ta sha'o bige da hisabin kana azirta wanda ka so ba tare da hisabi ba to ya Allah wanda wannan ita ce wa'annan sune ne sifofi ne siba ta ya ba da milki ga wanda siba ta ya mallake ikon milki siba ta ta biyu yana ba da milki ga wanda ya so ya wanda sifa ta yana shi milki ga wanda ya so ya mai sifar ya wanda sifa ta yana girmama wanda ya so ya kaskanta wanda ya ga dama ya man da alkhairu ya man ala kulli shay'in qadirun ya man yulijul layla fin nahari wa yulijul nahara bil layl ya man kurjar hayya mina al wa ya kurjar min mina hayi ya man yarzuqu man wa bigare ta da ka taimaka mana Allah ka azirta mu imani cikakke ka azirta mu lahiya da zaman lahiya a cikin wannan gari namu ka azirta mu lahiya da zaman lahiya a cikin wannan karamar hukuma tamu ka azirta mu lahiya da zaman lahiya a cikin wannan jiha tamu ka azirta mu lahiya da zaman lahiya a cikin arewacin ƙasar ga tamu ka azirta mu lahiya da zaman lahiya a cikin tarayyar Najeriya Allah ka azirta mu imani cikakke ka azirta mu lahiya cikakka ka warkar da mu daga dukkan ciruta duk wani rashin lahiya da a cikin jikinmu ya wanda adda wannan sai ba Allah ka warkar da mu Allah ka warkar da mu damuwa kowace iri Allah ka gusar da ita tsoro kowane iri Allah ka gusar da shi makiya da mahasada na kusa da na nesa kai muna maganin su duk shirin da suka kulli babu wanda baka sani ba kamar sai gare su mu ko ka kare mu kan mu kulla mu kowa shiri kuma kada mai niyyar kullawa masu kulli da masu niyyar kullawa ya man yarzuku ya yasha kai muna maganin su ya man yarzuqu man yasha bi ghairi hisab kai muna maganin su ka azirta ma alheri babu iyaka ya man yarzuqu man yasha bi ghairi hisabin ka azirta ma alheri babu iyaka Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana ikhlasi da ibadarka Allah ka ƙara mana ƙarhin imani da ƙarhin gabobi da ƙarhin jiyoji da ƙarhin ƙasa da ƙarhin zukata da albarkar sunayenka ya man yarzuqu man yasha abu ghairi sa alherin da maka roke ka ka azita mushi wanda mu roke ka ba kaka hana mu shi ka ba mu alheri duka ya man yarzuqu man yasha abu ghairi sa ka azita mu kariya daga shari kowane iri ya man yarzuqu man yasha abu ghairi sa to bayan wannan sai ya ce la yattakhadul mu'minuna kafirina awliya har abada mu'mine kasar rike kahire masoya kun ji dai alƙawarin da yawa mu'mine ko shi ka abin nan izra shi shi an malikul mulki shi ai yu'til mulka man yasha wa yanzu'ul mulka man yasha wa yu'izzu man yasha wa yuzillu man yasha bi yadi la khairu huwa ala kulli shay'in qadirun to la tattakhidhul kafirin awliya min dunil ka ko yake kahire masoya kuma ɗan uwan ku duk abin da ya taso da mu'minai da kahire ku goye ba mu'minai Komina na nan in dai tsakanin mummune da kayarai ya toto ku goyi bayan mummune kakko ce ba a ban kuɗi ba ko ba a baka komi ba hidda ma kuɗinka ka ba su don ka samu mummune su yi nasara sa ma kuɗinka ba ma a baka ba naka ma kuɗi sa wa man ya fa'al zalika duk wanda ya ban muminai ya yi gehen kahirai ya ban muminai walaysa min Allah hi shay'in shi banza na auren Allah duk abin da yaka gani gare ko malami na ko menene yanzu laysa min Allah fi shay'in shi ya koma laysa shay'an min Allah shi banza na auren Allah illa an tattako min on takatan sai dai ɗan dan kariya na kun kai inda kayare sun katar musulmi guda shi ɗaya sun kace yanke shi za su yi sai ya goyi bayansu to don ya kare kai na yace ya goyi bayan su da an ka daga daga wurin nan ya koma ga addini to in haka nan na taqiya ta yi to bai da lai wa kuma Allahu nafsa Allah yana tsoratar da ku ku ji tsoro nai wa ila Allahil masir zuwa ga Allah makoma take wa ila Allahil masir qul in tukubu ma bi sudurikum ka ga ya musu in kun boye abinda a cikin zukatanku kun ka yi minahici kun ka ɓoye abin da a cikin zukata kun ka yi minahici ga addini ko ga ‘yan uwanku da sun ka ba ku amana kun kai minahici out of kun ka abin da kun ka ɓoye out of duhu ko kun ka bayyana abin nan da a cikin zukatanku kun ka ɓoye abin nan sharrin da a cikin zukatanku kuna nuhi ayuwan ga musulmi kuna da nuhi sai kun kunya tashi duwar kuka iyawa du ko kun ka hito hili kun ka bayyana shirin ku ga musulmi to ya alamu Allah Allah ya sani babu abin da bai sani ba duwan ga abin da wanda kun ka bayyana da wanda ya bayyana da wanda bai bayyana ba dai sawa'un minkum man asarra qawla wa man jahara bihi wa ya'lam ma bis samawati wa ma fil ardi ba abinda a cikin zukatan fade ba ya sa abinda a cikin sama da ƙasa wallahu ala kulli shay'in qadira Allah mai iko ne ga dukkan komi ya Allah ya mana ala kulli shay'in qadir ka tausaya mana ka shirya mu ga abinda ka kaka so kana da shi ka kyautace aqidan mu ka kyautace imanin ka gafarta zanubban mu da albarkar sunayenka da sibobinka madaukaka ka taimaka mana ya man ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana ka warkar da mu daga dukan shiruta ka taimaka mana ka kama mana tarbiyyar diya da iyali da zuriyar mu ka taimaka mana ka hake mu ka hake mana gidajen mu ka hake mana almasiran mu ka hake mana wannan gari namu ka hake mana garin mu da ƙauyuka ka hake mana wannan jiha ta mu arewacin ƙasar ga ka hake mana shi tarayyar Najeriya duka Allah ka fake mana ita makiya da mahasada na cike da na waje kai mana maganin su don albarka sunayen ka ya ala kulli shay'in kabi. duk abinda muka so babu wanda baka sani ba abinda duk kasan matsala na gare mu Allah ka ba mu shi duk abinda muka tsoro babu wanda baka sani ba ka kare mu daga tsoro ko wani don albarka sunayen ka da sabobin ka madaukaka kuma ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah Thank you. eh wato su suna cikin masu taimakawa inda daidai yana wa'annan abubuwa sai su sha toka su ginci ya san rasu ya baci to sun shiga cikin abin na adabul iman. amma tun da suka kama da su aka suna a gaskiya na yana jin daɗi to ta yi su guda da shi hukuncin su guda da shi ya bace musulunci sun ji daɗi kuma su ma sun bata don cewar da sun kai haka nan na to sun bata in dai ba su iya ce mai ba haka nan na ba to su gince huska su sha toka in ya kama har ya gama kasa ce mai koyi ya san ransu ya ɓaci wannan wa zalika adabu da imani wanda ka ɓata rai ne amma wanda bayan haka nan shi ba babu imani ko wani iri tare da shi adabu da imani ka ji wani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 Allah muna roƙonka billahi al-ahadi samad alladhi lam yalid wa Allah ka gafarta mana dukkan zunubanmu ka ƙara mana ƙarfin imani Allah ka ƙara mana ƙarfin ibadarka Allah Allah ka ƙarfafa imaninmu zukatanmu gabobinmu ƙasarmu Allah ka karfafa jiyojin Allah ka karfafa bakunan Allah ka karfafa hannuwan Allah ka karfafa kawahun Allah dukkan gabobin ma Allah ka karfafa basu. Allah ka gafarta mana Allah ka yaye mana Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da mu ka warkar da marasa lahiyar Allah ka warkar da bayanka musulmi yare da maya maza da mata Allah ka ansa mana addu'o'inmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah ka gafarta ma uwayen da suka haife su ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da ɗaya da iyali da zuriyar mahaifanmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana ka taimaka mana Allah ka shirya maka shirya iyalin ka gafarta musu dukkan barabbansu ka ƙara musu imani da lahiya ka warkar da su ka warkar da ɗaya da zuriyarsu Allah ka gafarta ma iyalanmu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu ka sa aljanna makoman Allah ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu don albarka sunayenka Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka wake mana su Allah ka wake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kiyaye mana su duk inda suka shiga a duniya Allah ka yi masa arzikin tahiya lahiya Allah ka yi masa arzikin dawowa lahiya abinda suka taibe da aka ba su halaliya Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka su Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka su Allah ka shagaltar da su da abin da ka shagaltar da mu na alheri Allah ka shagaltar da su da abin da ka shagaltar da mu na alheri Allah ka shagaltar da su ga abin da ka shagaltar da mu da shi na alheri saboda albarka sunayenka mu duka Allah ka sa aljanna makoman Allah ka zaunar da Najeriya lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da jiha malaya lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare makarantun nan Allah ka kare mu ka kare masallatai mu wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu saboda albarka sunayenka Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya. Allah ka gafarta mana ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya hasana wa bil akhirati hasanatan wa qina azaban nar Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa bi yadika khairu kullu وإليك يرجع الأمر كله نسألك من Wa كله ونعوذ بك من sharri kulli